cikin wata sanarwa da babbar mai taimakawa shugaban Najeriya kan al'amuran kasashen waje uwar gida a beke dabre irewa ta fitar ta shawarci 'yan Najeriya da yin bulaguransu zuwa Amurka bai zama wajibi ba da su dakata har sai an fahimci inda manufofin da ya shafi baki na shugaba Donald Trump ya sa gaba. Uwar gida a beke Dabire irewa ta ce a 'yan makonnin nan dai, ofishinta ya sami rahotannin hana wasu 'yan Najeriya da ke da sahihan takardun izinin shiga Amurka shiga cikin ƙasar. aka tuso ƙeyarsu zuwa nan gida Najeriya ba kuma tare da jami'an shige da fice na Amurka sun bada wani kwakwaran dalili ba. Tun dai lokacin da ya ɗare kan karagar mulki, shugaba Donald Trump ya fara cika alkawuran kamfe da ya yi musamman abin da ya shafi shigar baki Amurka da tuni wata kotun ƙasar ta ja masa burki. Najeriya da Amurka dai na ɗasawa kafin da kuma bayan hawa karagar mulki na shugaba Donald Trump abin jira gani yanzu shine yadda hulɗar diflomasiyar ƙasashen biyu zai sa gaba biyo bayan abin da a halin yanzu najeriya ke gani tamkar cin fuska ne hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya